‘ya ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masore Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. An kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an ba da kuɗi an su gane gobe yana yawo, ko kuma kana gidan kwasu kuma kana da talala ta yawo. Kaga duka wannan ya zamto kamar cin hanci na wasu wasu. Eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam. Saboda ya ba da cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam ta bi ne sau da ta ga an yi shari'a cikin adalci wasu 'yan jamhuriyar niger kenan suke korafi tare da nuna damuwa kan zargin kotunan ƙasar na sakin waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla, yanzu haka jamhuriyar Nijar manyan kotunan ƙasar na ci gaba da sauraron shari'un waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. Alƙalin waɗannan kotuna na gudanar da shari'un ne bisa tanade tanadan sabuwar dokar da aka samar wadda ta baiwa kotunan hurumin gudanar da irin waɗannan shari'u cikin hanzari da nufin rage cunkoso a gidajen kaso na ƙasar. A baya dai akan ɗauki dogon lokaci kafin kotunan su zaman sauraron shari'un manyan laifuka al'amarin da ke taka gagarumin rawa wajen haifar da cunkoson fursunoni a gidajen kaso na ƙasar. Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun tashi tsaye domin tabbatar da cewa kotunan na gudanar da shari'un manyan laifukan bisa bisa adalci. Ibrahim Musa shine shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam a jamhuriyar Nijar mai kula da shiyar jihar Tawa. Ka san da sai mu je kwashi shekara goma ko hiyar ma da haka nan ba mai shari'a ba. yanzu ko duk in kun lura duk wannan shari'o'in da ake yi da waya za ganin wanda ya yi shekara biyar ma ba mai shari'a ba duk yawanci eh, masu shekara biyu ne masu shekara uku masu shekara hudu kenan kaga sai a ce an ci gaba kenan duk wanda ya zo ya saurara ai kamar rigakafi ne saboda suna ganin yadda ake hukunta da mutane in suka yi wani lahka kenan kaga mutum sai ya ma kan shi da ya ga wani abu ya san duk lahukan nan da yake gani tsakanin wani haɗe wani mine wani kishin kai wani mine ne kenan kaga mutanen masu zuwa kuma ashe sa ake ba mutane dama su zo su saurara har ƙarshe burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin adam tabi ne sau da kaha ta ga an yi shari'a cikin adalci aikin muke nan tunda muka san ba yujoji ba ne mu zuwa dai muke muna saurare abubuwan da muka gani mu rubuta hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar ke bayyana mamaki da ma damuwa akan yadda suka ce ana sakin waɗansu mutane da ake zargin sun aikata manyan laifuka bayan kwanaki kalilan da kama su. Sunana Rabu, bisa ga wanga lokaci da muke tahi, in tuna da laifin hukumci to su hukuma ta san hukumcin da ya dace da shiya, amma in an ka bincike shi an ka gane bai da laihi, to ita hukuma ta san hanyar da za ta yi in saki in ɗar mu. Kenan mutum ya hakan mai da abin layi, yadda ganin tamantu ya to daga ta ko danja to ana iya tsaye da mutum kina a san hukuncin da za a dokan mai garba ibrahim gaskiya wannan ka akwai ta dan muna gani kam eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya bada cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi kuma akwai wani wanda ma aka sakowa kaga ya kwashi mugun abu kuma ya ta ya kai can gidan kwasan ya lalata mu waɗanda a can rayuwa to ni ya eh. kamata a yi in cikin wannan hali abin da ya kamata a yi su masu masu wannan aikin su sa ido kan waɗannan waɗanda aka kama ana kai kuma a sako su suna waɗan aikata miyagun adanga asha su sa ido duk lokacin da aka kama mai laifi to magana Allah in an tabbatar da yana da laifi to a hukunta shi bisa da hinda aikata amma su suna aiki da wanda zai zo ya bada kuɗi su suna ganin kuɗi suna kamar cin hanci madalla an kama mutum da kwaya an kama mutum da swata an zo an ba da kuɗi an su ne gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kana da talala ta yawo kaga duka wannan ya to kamar cin hanci na wasu wasu to su kamar cewar da sun kai wannan zargi ne mutane kai musu mutane ba su bincike don su sai sun bincika na sun tabbatar da mutum na da lahiya na sake da an ka kama mutum da abu dumu dumu ga hannu ne wani bincike za a tsaya kuma a ce akwai bincike ciki da an kama kala da laihi to tabbas ka yi dan ba a yanke ma hukunci bisa abin da baka gane ka da shi ba abin da ake yanke hukunci bisa gare shi a ce ba a gane ka da abu ba wannan dole sai a yi bincike saboda a gane ta ina ya fito amma kana da abu ga hannunka an riga an rike ka da shi wallahi dole an yanke ma hukunci sannan abu guda ne muke fata ga an gama gabata da gare mu saboda da mu da Najeriya mun zama kamar uwa guda uba guda irin masu garkuwa da mutane madalla kamar koda wata matsala ta samu a ruga ga samu kamata tunda akwai lokacin da an kace suna kusa da su ingantan mai kusa da su amma ba su da ba samu umarnin da za su kama musu ba irin halbel halbel da aka yi to ya kamata a ce an samu mun wata makama yadda an ka samu mai laifi kusa ta gare mu to a taimaka musu ma a musu da Allah eh, mu muna zuwa kasar su mu ci abinci suna a kasar mu su ne abinci kaga an zama guda to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da alƙalan nan ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma. Madalla, masu saurare Abu Mamman Hamidin shine shugaban babbar kotun birnin Kwanni kuma ya yi martani dangane da wancan zargi. Ita harkar shari'a abu ce wadda take tana da waya harkar shari'a saboda abu ne wanda ya zamanto shi adalci ga ɗan adam gwargwadon hali ne ake yi sai dai allah amma abu ne wanda yake yana da waya mu wajen mu jujjoji muna bakin mu, amma kun san shi ɗan adam kome da ake cewa tara ne duk yadda an kai eh, ba a rasa yin waɗansu kuskure zancen mutane da ke zauwa a sake su abin da ke son mutane su gane ta shari'a harkar bincike ce idan an zargi mutum yana da haƙi kunga akwai 'yan hula akwai 'yan eh, masu ceton incin mutane 'yan duradilon duka yanzu harkar duradilon ya mamaye duniya gaba ɗaya babu ƙasar da za ta ci yanzu za ta tashi ta ci zarafin incin ɗan adam babu shi yanzu to saboda haka 'yan aka yi nazari aka ga zargin da ake mutum ba haka nan ba ne babu wata hujja to kenan ba ya kan mutum gidan kwaso kamar haka dai don na ana son a ka mutum a kai shi gidan kwaso amma in akwai hujja ai lokacin da waɗannan da ake sakin waɗansu in sun zo cikin kwanaki mahiya kama abu ne wanda yana yawa faruwa ma wajen prokirar ma ma sai an zo shari'a ba ko ko in wajen juju mai bincike ne aka ya zo ya gake ya yi binciken shi daga baya ya gake babu wani lahi wanda za a kama mutum sai ai eh, zai sakin shi ko kuɗin in shari'a ce aka zo aka zo an saurari kowa zauren shari'a aka ga babu wani layi wani za a kama mutum ai dole za a sakin shi wannan to abu ne wanda yake baka iya kama mutum kai zargin shi haka gaban za ka tura shi gidan kwaso to shi nake son mutane su gane abu ne wanda mutane suna ganin shi daga nesa ba san abin da ya kumsa ba to abin da muke so mu duk wanda bai gane ba yusuf kinan ma'aikata ce aka ce justice shari'a da sunan al'umma ne mu muke yin ta ko takardar shari'a ka ɗauka ga a rubuta sama, sama o non di paper nigeria kenan juji da sunan al'umma niger ce yake shari'a wanda duk bai gane wani abu bisa ga hanyar eh, tahiyar shari'a ya zo a gaya mishi babu wani tsoro juji ba zaki ba ne in ka zo ka ce a fahimtashe ka sai a gaya maka yadda abin yake to shi nake son mutane su gane ba yadda suke tamaha ne wallahi ba haka nan bane kuma duk wanda bai raida ba ai ya zo nan ga wanga zauren shari'a ai an bude ta ga kowa mutane su zo su ga yadda ake shari'a kun ga juji yadda yake tambayoyi kun ga yadda shari'a take ta juji doka ce yake bi ka'idodi ne yake bi shi ma kanshi in bai bi doka ba da ka'idodi shi ma kanshi yana cikin matsala abu mamman hamidin kenan shugaban babbar kotun birnin kwanni a jamhuriyar nijar Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci. roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci